Karancin bada gudumawar jini na matukar janyo asarar rayuka a Najeriya. Ana bukatan akalla jakan jini miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas a kowane shekara don ceto rayukan mutane, wanda kuma abin da ake samu bai taka kara ya karya ba. Hakan ya sa hukumar samar da agajin jini na Najeriya National Blood Transfusion Service ta kaddamar da shirin wayar da kan jama'a uwar gida Janet Agba babbar jami'a ce a hukumar ta kuma shaida cewa. Eh, muna so komi de komi jama'a duka ka zo a doneti jini sobode eh, mutum ba lafiya ko accident ne ko na ji haifon na so jini so na roke jama'a ka zo ka donate a blood sobode mutum na ciki hospital tamuke mutane kan yana nufin cewa mutane ba sa son ba da taimakon jini ne a najeriya suna zo amma yayi kadan akalla ana bukatan kamar yawan jini da ya kai miliyan nawa a Najeriya kowane shekara? 1.8 eh, million ina so, amma yanzu eh. be ke ba sansan. Dr. Zainab Musbahu na iya ƙwararriyar likita ce ta kuma bayyana abubuwan take gani ke janyo karancin ba da gudumawar a ƙasa. Abin da ke kawo karancin gudumawar ba da jini akwai rashin wayewar kai. So ina ga mutane ba su da wannan masaniyar cewa za su iya kai jinin su a saka a banki a ba masu bukata. Sannan abu na biyu mutane suna ganin kamar in aka ɗeba jininsu su za su zama suna da karancin jinin wanda ba haka bane ba saboda jini duk bayan wata uku sabo yana sake samuwa kafin a ɗeba jini sai an tantance cewa ba wata ƙwayar cuta ce musamman irin ƙwayar cutar nan na hiv wasu mutanen suna tsoron a zo a ce musu suna da cuta wadda da ba su san da ita ba malama hawasi da ali ma'aikaciyar asibiti ita ma ta bayyana cewa ba da jina da muhimmanci sosai domin cewa yana saving in life din mutane kuma yawanci mutum ma bai san lokacin zai so jinin ba domin abubuwa da yawa yana faruwa irin a samu hatsarin mota wurin haihuwa so irin ya kamata irin mu gane cewa ba sai irin naka kadai yana neman jini shin zaka ce bar in je in bada jini ba wani sai kawai kana ce mishi mara son jini sai ce maka a ai ba da jini isasshe ko ta tsoro ne kawai ba wani abu ba na kuma zan tada jama'a da dama akan titi inda suka bayyana yadda suke kallon bada gudumawar jinin da cewa ni sunana Suleiman Abbas gaskiya ya kamata a ce matasa su rika zuwa ana gwada suna din taimaka ma wayanda ba su da shi saboda ba kowa bane yake da kuɗin da zai siyi jini kuma gashi komai yayi tsada ne ka taba bada jinin kai eh na taɓa bada zinyi sau biyu kuma kyauta kake bayarwa gaskiya kyauta muke bayarwa sunana musa umar gaskiya yana bada goyon baya da taimaka ka taɓa bada jini eh na taɓa bada gaskiya sau da an baka kuɗi ko kuma fi sabilillahi ka bayar gaskiya ba ban kuɗi fi sabilillahi na bayar bada gudumawar jini kyauta dai yi wa kai ne don babu wanda ya san sanda bukatar za ta dawo kan shi Muhammad Sani Abubakar daga Abuja RFI Hausa